Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'az da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. yau litinin 16 ga watan oktoba shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata fararen hulan Falasɗinawa su sha wahala ba saboda laifin Hamas. Ɗaruruwan tantan ɗin kayayyakin agaji daga ƙasashe daban-daban ne ke jirgi a yankin ruwan Sinai da ke ƙasar Masar tsawon kwanaki yayin da ake dakon mai yarjejeniya da za ta ba da damar kaiwa mabukata kayayyakin agajin a Gaza. sannan sojojin myanmar sun gana da kungiyoyin kabilu 'yan tawaye a jiya lahadi domin murnar zagayowar yarjejeniyar tsagaitar da wuta kanin labaran duniyar kenan amma yanzu tafiyar da bai wuce in sha man dubu uku ba ko dubu biyu da ɗari biyar yanzu sai na sha man dubu biyar kan nan in yi ta kuma su kwastomomin wasu ba su la'akari da an ƙara kuɗin man yadda 'yan najeriya ke ci gaba da korafi kenan kan yanayin tsadar rayuwa tun bayan cire tallafin mai a kasar zamu leƙa jihar Legas don jin girman matsalar gwamnatin jihar plateau ta kara jaddada matsayinta ta tabbatar da adalci a tsakanin dukkan al'ummomin jihar wacce ta sha fama da rikice-rikice masu nasaba da addini da kabilanci a shekarun baya gwamnatinmu ba za ta nuna bambanci ba ko na addini ko na kabilanci muna son duka kowa mai kaunar jihar plateau ya samu cikakken zama na kwarai a jihar plateau muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashim zai gabatar har ila yau shirin na jihar ta nasarawa inda za mu duba muhimman batutuwa guda biyu za ku ji waɗanne ne ta mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata fararen hula Falistinawa su sha wahala ba saboda laifin Hamas yayin da ake ci gaba da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. blinken ya bayyana hakan ne a filin tashin jiragen soji da ke kasar masar a ziyarar diflomasiyya da yake yi a kasashen yankin gabas ta tsakiya da zumar kaucewa yaduwar rikicin na isra'ila da hamas a yankin we are here at what is an extremely difficult Muna wani yanayi na matsatsi a wannan yanki tun bayan mummunan harin kisan gilla da Hamas ta kai. Mun zo nan ne da manufofi hudu. na farko mu nuna cewa amurka na goyon bayan isra'ila na biyu mu hana yaduwar rikicin na uku mu samar da hanyar da za a sako waɗanda aka garkuwa da su ciki har da amurkawa sannan mu samar da mafita don sauƙaƙa mummunan yanayi da al'ummar gaza ke ciki kamar yadda muka saba faɗa amurka za ta ci gaba da goyon bayan isra'ila a yau da gobe da kodayaushe a ganawar da suka yi da blinken yayin ziyarar tasa shugaban masar abdul fatah al-sisi ya ce hare-haren ramuwar gayya da isra'ila take wa gaza sun wuce wanda mayakan hamas suka kai mata a ranar 7 ga watan oktoba wata sanarwa da wato ofishin shugaba el-sisi ya fitar a ranar lahadi ta ce masar ba ta amince da duk wani shiri na tilastawa falistinawa su fice daga yankinsu ba saboda yadda lamarin zai iya shafar sauran kasashen yankin musamman ma tsaron kasar masar a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka blinken ya ce za a sake bude kan iyakar gaza da ke karkashin ikon masar sannan kuma amurka za ta yi aiki tare da kasar masar isra'ila da majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da samun taimakon tabbatar da hakan ɗaruruwan tantan ɗin kayayyakin agaji daga ƙasashe daban-daban ne ke jibge a yankin ruwan sinai da ke ƙasar masar na tsawon kwanaki yayin da ake dakon cimma yarjejeniyar da za ta ba da damar kai wa mabukata kayayyaki a gaza sannan kuma a samu damar fitar da waɗansu 'yan ƙasashen waje daga rafa masar ta ce ta daɗa ƙaimi wajen ganin ta inganta mu'amalar diflomasiyya da zumar cimma nasarar wannan manufa misira ta ba da taimakon agaji ga al'ummar gaza sannan za a sake rufe wato buɗe rafa abinda blinken ya sanar kenan ma manema labarai a birnin alkahira bayan lamarin da ya bayyana da tattaunawa mai ma'ana bayyana da tattaunawa mai ma'ana ga shugaban kasar masar abdul fatah sisi shugaban jam'iyyar adawar kasar poland donald tusk ya yi shelar cewa kasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata don wato a zaben da aka gudanar a ranar lahadi don kawar da jam'iyya mai ci jam'iyyar mai suna law and justice ta yi ta gardama da kawayenta sannan ta fuskanci zarge-zargen sukurkucewa wato sukurkucewar doka da oda a lamarinta na cikin gida a tsawon shekaru takwas inda ta kwashe tana mulki a kasar lamarin da ya auku shine an wayar da kan masu kaɗa ƙuri'a fiye da yadda aka saba a baya wanda ya sa aka kada kuri'a da ya wato da ya dama fiye da yadda aka ya kasance sa'ad da kasar ta yi waje wato ta yi waje da hukumomin 'yan gurguzu a shekarar 1989 idan sakamakon da ake hasashe bisa ga ƙuri'un jin ra'ayin waɗansu wato waɗanda suka kada ƙuri'a ya tabbata to jam'iyyar law and justice ta yi nasara amma ta kuma faɗi jam'iyyar ta samu ƙuri'u fiye da kowace jam'iyya amma ƙuri'un ba su kai yadda za a iya kafa gwamnati har ta zartar da dokoki a majalisar ƙasa ba. nan ba da jimawa ba aisha za ta kawo mana karashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba rahoton mu na farko a najeriya jama'a na cigaba da korafi kan halin kuncin rayuwa da suka shiga tun bayan da gwamnatin tarayya ta cire tallafin mai duk kuwa da cewa hukumomin kasar sun ɗauki wasu matakai don rage raɗaɗin cire man fetur ɗin da gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu ta yi a watan mayu wakilinmu babangida jibril ya duba mana girman matsalar a jihar Legas da ke kudu maso yammacin najeriya har yanzu dai batun janye tallafin man fetur da gwamnatin bola ahmed tinubu ta yi bayan da ta hau kan karagar mulki da kuma matsalar karancin wutar lantarki na ci gaba da haifar da koma baya ga harkokin kasuwanci da na tattalin arziki musamman ba dai a cibiyar kasuwancin najeriya wato birnin lagos a hirar da na yi da wasu mazauna birnin lagos sun bayyana rashin jin daɗin su kan yadda cire tallafin man fetur a najeriya ya mai da harkokinsu baya kamar da yadda malam husaini wani mai sana'ar karba da kuma kai sako yake shaida mani gaskiya da ina amfani da man dubu uku in na sai man dubu uku akalla ina da lita wajen bakwai ko takwas kamun ma a wannan ƙarin na ba amma da can man dubu uku ma ina iya kwana biyu ina aiki da shi amma yanzu tafiyar da bai wuce in sha man dubu uku ba ko dubu biyu da ɗari biyar yanzu sai na sha man dubu biyar kan nan in yi ta kuma su kwastomomin wasu ba su la'akari da an ƙara kuɗin man sai su ce idan sun sa mu kuɗi da yawa kwastomomi za su guje su saboda kuɗin kaiwa yayi yawa so don haka wannan tsadar mai babu wani wanda bata shafa ba saboda mu kanmu da masu mashinan wasu in aikin bai kai yadda suke so ba kuɗin ba a biya su ba daidai ba sa zuwa domin zai ka sha man dubu biyu ka je ka kai sakon dubu uku kuma ka dawo man ya kare tsadar man ya sa aikin namu ma ya ragu shi ma bangaren sa malam Mikael Shagarda wani mai sana'ar dinki a birnin da Lagos ya bayyana rashin jin daɗin sa yadda a kwanan nan ake ci gaba da samun yawaitar ɗauke wutar lantarki lamarin da kuma ya ce yana shafar harkokin su na kasuwanci ka san kamar yadda ka sani ɗan Najeriya yanzu sayan man fetur a wurin shi ya zama tashin hankali musamman mu masu kananan sana'u na hannu zaka je ka sayi lita kusan naira ɗari shida to kaga da yake ana ɗan samun wutan kwanan kwanakin baya da suka dan gabata a abin ya dan sassauta mana yanayin tattala tattalin arzikinmu yanzu haka zaka gama muna amfani da kekuna ne wanda ba sa amfani da lantarki da bature ke ce da shi manuwa da yan najeriya dama muna cikin wani yanayi to sai dai kuma a yayin da gwamnatin najeriya ta dage cewa cire tallafin man fetur din shine a alaga yan najeriya su wasu masana tattalin arzikin najeriya na goyon bayan wannan mataki da gwamnatin ta dauka kamar da dr dauda muhammad kwantagora ya shaida mini a wani hira da na yi da shi a can baya Wannan tallafin kuɗin mai da ita wannan sabon gwamnatin ta janye abu ne wanda ya daɗe yana ma tattalin arzikin Najeriya tarnaki idan ka lura shi a farashin man fetur ba farashi ba ne da yake tsayayye a ƙasashe na duniya kuma ita Najeriya saboda lalacewan matatunta ka gani tana da ɗanyen mai in ta sai da ɗanyen mai din sai ta shigo da man da za ta yi amfani da shi kuma an ka lura shi wannan kuɗin mai din da ake sha na famfon bututu da ake zuba motoci ya daɗe yana kan kankarin karamin farashi yanzu dai abin jira a gani shine matakin da gwamnatin najeriya za ta ɗauka na inganta samar da man fetur akan farashi da 'yan najeriya za su iya saye ba tare da kace na ce ba babin ya murai amurka daga lagos a gaida baban gidan jibril yanzu kuma ga aisha da karashen labaran duniyar bayan da china ta kaddamar da shirin bunƙasa gine-ginen hanyoyin sauran madafun ci gaba da ake wato da ake lakabi da belt and road initiative shekaru goma da suka gabata harkokin cinikayya tsakanin kasashen kudancin asiya ya ninninka china ta zuba biliyoyi wajen taimakawa a fannonin gina layin dogo tashoshin jirgin sama da tashoshin jirgin ruwa da sauran kayan more rayuwa sai dai bukatar faɗaɗa dangantakar na na kuma zuwa da wasu kalubalolin da ba a so a cewar masu lura da al'amura daga cikin abubuwan da ke kawo mata damuwa akwai karuwar basussuka yadda ayyukan suke yi da wa muhallin illa da kuma ta'azzarar aikata manyan laifuka a cewar wani mai sharhi a yankin a wata hira da muryar amurka ta yi da shi bisa kungiyar da cibiyar ta ke birtaniya international institute for strategic studies tsakanin shekarar 2013 da 2021 a kudancin asiya ne aka kaddamar da shirin na belt and road project 131 mafi girman shiri da aka kaddamar galibin suna yankin asiya na pacific a ƙarshe shugabannin gwamnatin sojin myanmar sun gana da ƙungiyoyin ƙabilu 'yan tawaye a jiya lahadi domin murnar zagayowar alkawarin tsagaita wuta sai dai kuma uku daga cikin ƙungiyoyin da ke alawadai da gwamnatin sojin mai ci sun kaurace taron da aka yi a babban birnin ƙasar napital shine sa na farko da aka taɓa yi wato da aka taɓa yi tsakanin hukumomin gwamnati da shugabannin ƙabilu 'yan asali marasa rinjaye tun bayan da sojoji suka karbe iko daga zababben gwamnatin osan sunki a watan fabrairun 2021 tabbatar da alkawarin tsagaita wuta da kungiyoyin 'yan kabilu da dama yana da matukar mahimmanci ga gwamnatin sojin wanda tun bayan shekaru biyu da take fuskantar turjiyar masu bindiga daga kungiyoyin adawar tun bayan karbe ikon gwamnati a 2021 a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu dawo nan Amurka. Gwamnatin jihar Plateau ta ƙara jaddada matsayarta ta tabbatar da adalci a tsakanin dukkan al'ummomin jihar wacce ke tsakiyar arewacin Najeriya da ta sha fama da rikice-rikice masu nasaba da addini da kabilanci a shekarun baya. Gwamna Caleb Muftuwan ne ya bayyana hakan yayin babban taron 'yan jihar ta Plateau mazauna Amurka da aka yi shekara-shekara wanda aka yi a ƙarshen makon nan. Murtala Faruk Sannan Yina ya halarci taron wanda aka yi a jihar Maryland ga kuma rahoton da ya haɗa mana. a zahirance mutane na kallon 'yan kasashen afirka da suka gidan dance a manyan kasashen turai da amurka a matsayin waɗanda suka manta da gida domin sun taka tudun mun tsira musamman la'akari da ɗimbin kalubalen tattalin arziki da tsaro da suka baro a kasashen nasu to sai dai da yawa daga cikinsu musamman 'yan najeriya daga jihar filato da ke arewa ta tsakiyar kasar sun ce sam ba za su taɓa mantawa da gida ba a cewar dr bath shekong shugaban kungiyar 'yan jihar filato mazauna amurka a gida ya dame mu kai kamar ni kowane lokaci ina zuwa gida eh, ina kokari nan je gida kowane shekara because ina na cewa gida ya barka bar gida gida ya barka ba haka ba ne you know dukan mu muna da kishin kasan mu an mu ma ba mu koma ba yaran mu fa gida gida ne ko mun ki ko mun so yan asalin jihar ta Filato da dama ne suke zaune a nan amurka waɗanda kuma tuni suka kafa kungiyar tuntuɓa da taimakon juna har ma da gida a akasarinsu dai masana ne kuma kwararru a fannoni daban-daban na ci gaba da kuma suke ayyuka iri daban-daban a nan amurka dalili kenan da gwamnatin jihar su ta asali ta filato ta ce akwai fa'idodi da dama da jama'ar jihar za su girba ta hanyar 'yan uwansu da ke kasashen waje barista caleb muftuwan shine gwamnan jihar ta filato manufar zuwan mu kenan domin mu zo mu kammala shiri yadda za mu amfana da irin ilimi da kwarewa da suke da shi shi yasa ban aiki kowa ba na zo da kaina domin tun lokacin da muke neman zaɓe muka yi alkawalin cewa idan muka ci zaɓe za mu kafa ofis na musamman domin a sada zumunci da mutanen plato da suke kasashen waje a duk duniya kuma da dan allah mun kafa wannan ofishi za mu ci gaba da ɗauka sunayensu da irin gwanintar da suke da shi mu san yadda za mu yi mu ci morayen rayuwarsu a kasashen waje su zo su taimaka mana domin bunkasa rayuwar mutanenmu. To sai dai gabanin aiwatar da wannan shirin shugaban kungiyar ta 'yan jihar filato da ke amurka ya ce suna tallafawa al'ummar da suka baro gida ta fannoni da dama maganan makarantu asibitoci uh, wa'insu lokaci da abubuwan da ke faruwa crisis namu da muke muke samu a gida so muna dan kokari mu gan da muna taimakon mutanen da kind affected da the crisis na, gida ne daya daga cikin manyan kalubalen da jihar filato ke fuskanta shine na tashe-tashen hankula da ake alakantawa da addini da kabilanci a 'yan shekarun nan a can gida kuma sabuwar gwamnatin jihar ta filato da ta soma aiki a watan mayun da ya gabata ta ce ta so mu samo bakin zarin warware matsalolin tashe-tashen hankula a jihar. Na farko shi ne muka nuna wa duk mutane cewa gwamnatinmu ba za ta nuna bambanci ba ko na addini ko na kabilanci muna son duka kowa mai kaunar jihar plateau ya samu ah, cikakken zama na kwarai a jihar plateau bugu da ƙari muna iyakacin ƙoƙarinmu domin mu magance masu tayar da na zaune tsaye mu tabbatar da cewa duk kowane mazaunan plateau ya bi ka'ida domin duk inda ka samu rayuwa ba bin ka'ida za a samu tashi hankali za mu ci gaba kuma da bunkasa rayuwarmu rayuwar matasa ba tsama domin su samu abin yi da hankalinsu ba zai koma wurin tayar da na zaune tsaye ba. A can baya dai, Filato jiha ce da a kullum take cike da baki 'yan kasashen waje musamman turawa saboda kyakkyawan yanayi da zaman lafiya. To sai dai hakan ya kawa 'yan shekarun baya-bayan nan sakamakon tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wannan shine babban abin da ya dami akasarin 'yan jihar da ke zaune a nan Amurka. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. A gaida Murtala wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin taki hakkin dan adam. A yau sabon shirin yana jihar nasara kan batutuwa biyu da muka rufe batunsa a shirye-shiryen baya-bayan nan. amma saboda dalili masu kwari suka sa za mu ɗauko batutuwan wato kan batun 'yan ƙabilar igon da koma mahaifarsu ta asaki sai kuma batun binciken zargin ɗaukar ma'aikata ta hanyar damfara a babban asibitin tarayya na kefi ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. idan watakila za a iya tunawa shugaban al'ummar igon mazauna yankin asakiyo mr jonathan isuwa aku da kuma sakataren kungiyar al'adun igon na ƙasa christopher alu sun bayyana damuwa kan halin da 'yan kabilar suka shiga a yankin na asakiyo tun gabanin halaka babban jagoransu baba alakiyo a 2014 da ke kamfen ɗin in batse wato ƙabilar ta samu madafin iko a jihar. sun nuna filin ciki da gaskiya takardun da suka yi ta rubuta na roƙon a ba su dama su koma gida don tarwatsewar ta suna shafar tarbiyyar yaransu. Jin wannan shiri ya sa babban lauyin 'yan kabilar Alago barista Muhammad Usman Alegu neman shigowa shirin nan don nuna har yanzu da sauran rina a kaba don da'awar rashin hukunta waɗanda suka yi kisan gilla a cikin 'yan igon. Barista Ilegu ya ce har sun shiga yarjejeniya akan waɗanda ba su da laifi su koma yankin. amma sai da tawon igon suka hana lauyansu barista anthony a ci ka sanya hannu kan yarjejeniya a ƙashin gaskiya na saurari wayannan program mana na participate a cikin wayannan judicial commission of inquiry most especially a crisis da ya faru a nan jihar Asakio. Mana ji interview da si somebody aku ya bada shi ina son tabbatar muka cewa duk maganganun kaga ya faɗa nan wallahi ba gaskiya a ciki. Rashin gaskiyan shine na farko ya ce mutanen alagun asake sun kore su sun hana su zuwa asake wannan is not true. Abu da ya kawo wannan crisis na sakiyo ya faru on the first day of june 2012 ya faru on the 30th day of may 2012 ya faru kuma on the 27th day of october 2012 wannan crisis din abin da ya faru sun attacking asakio on three occasions sun kashe mutane sun halakar da rayuka. Barisa Mamar Lego shin eh, kana mai da martani kan abin da shi Jonathan akwai magana ne ko kana mai da martani gaba ɗaya na matsayar mutane a sakiyo ne? Ina mayar da martani a kan gaba ka san magana suka fara guda biyu. Amma ka ci gaba kafin ka ci gaba shi Jonathan ya yi magana ne a madadin al'umma su ba a madadin kansa ba ne shi kaɗai. Wannan a madadin al'ummar a sake nake magana a kai. Hmm. Duk wanda aka yi mushi laifi zai bukaci a mushi adalci. Ka san su sun kira domin a yi musu adalci. Na farko domin su koma a sake. ko ba gaskiya ba sun ce tun da aka yi rigima ka kore su ba su koma ba wannan rigima ba wai rigima ne kurun ba rigima wanda kowa ya san shi a ƙasar nan an yi shi na lakiyo wani baba a lakiyo su suka haddasa wayannan masifan suka kore mutanen asakiyo for over two years ba sa nan a garin su as go have suka zo suka taba fulani suka yi faɗa rigima da fulani da sauransu su security agent suka zo suka kore su a tun mutanen asakiyo suka dawo asakiyo to kagan maganar zuwansu asakyo ba a hana su zuwansu asakyo ba kuma ba wanda zai hana a doka duk wanda ya zo na wuri shekara goma sha biyar zama dan kasa ko ba gaskiya ba amma for them su claiming cewa wannan ya zama ancestral home nasu gaba ɗaya su wanda suke zo wannan wurin wallahi tallahi zan rantsa muka da Allah duk wanda yake suke ya zo na wannan wannan garin a sake ba an ife shi na a sake ba ko ba gaskiya damuwar su shine maganar su dawo a sake idan za su dawo a sake bayan da za a yi su kansu sun cewa ba wanda ya hana su zuwa a sake ayyukan da su suka da shi ya hana su zuwa cikin garin asake saboda kisan da suke ma iyayen mutane kuma suna kallo su kiri-kiri suke yin wayannan ababen kuma har yau nan da ana ina muka magana na an je judicial commission of inquiry an je commission of inquiry assessed by uh, his excellency alhaji umaru canko almakura an an indaki mutane har yanzu wayannan mutane ba prosecutor nasu ba suna zo suna yawo a cikin gari bisa wannan zargi da aka yi kan dattawan igon na hana lauyan sanya hannu kan yarjejeniyar mun sake komawa ga babban sakataren raya al'adun igon na ƙasa mr christopher alu wannan zancen da kana kawo cewa igon suka hana lawyer barista antoni kika ya sa hannu mun national egg da mamu da wannan sani idan an hana su sa hannu wannan baya tare da mu ba mu san da wannan ba amma abin da mun sani na gaya maka cewa mu a national egg da kwanakin baya mu so mu sa hannu a cikin magana ni zan sake nanata wannan wuri mu da mutane a lago mu ɗaya ne mu yanwan juna ne ba ba mu taba yin fada ba in ba rikici da ya taso a 2007 ya sake repeating a 2012 ba da kuma 2014 ba ba ka ba ba mu taba yin rikici ba muna wasan juna ne har yau we are living in peace in fact duk wanda yana so ya kawo wani fitina tsakanin gonda lago mu riga mu wuce wancan wurin mu yan wanne muna zama tare muna rayuwa tare muna makaranta tare muna aure tare duk abubuwan muna yin tare to ina so da son samu yanzu ya yi ka kira shi loya barista antoni akita wasu yagon sun hana shi ya sa hannu domin su ne suka yi zama shi ne da kanshi zai iya faɗa maka menene in ma kowane abu haka shi ne zai faɗa domin mu ba mu yi zama da su ba muna da niyya ne mu yi zama amma har yau ba mu yi zama ba. Wannan kenan. Gabatun binciken da kwamishinan 'yan sanda na jihar Nasarawa mai yaƙi Muhammad Baba yake yi kan mutane takwas da ake tuhuma da hannu wajen karɓar miliyoyin naira don ɗaukar ma'aikata a babban asibitin tarayya da ke kefi. Amma lamarin ya zama damfara. Hukumar asibitin ta ba takardar gargaɗin ɗaukar matakin ladabtarwa kan ɗaya daga ma'aikatan asibitin wanda ya zanta da shirin nan kan akasin da aka samu. Yanzu a tuna Yahaya Shafale ya yi magana inda ya nuna damuwarsa kan yadda ya ce hakika ana samun badakala a asibitin. Hakan ya zanyo masa fadawa tsaka mai wuya. Kamar yadda muka yi a baya, mun sake tuntuɓar shugaban ma'aikata na asibitin Muhammad Habibu Nagoggo wanda ke cikin waɗanda 'yan sanda ke yi bincike da min bahasin shafa da takardar barazanar ladabtarwa. Shugaban ya nuna bashi da masaniya kan takardar duk da ya ce ba daidai ba ne fallas magana da ba a gama bincike a kai ba. To, ni kamar da maka bayani ai magana ana bincike a FMCK. Magana kwana police kwata a lafiya suna bincike. To, yanzu ana kan bincike nan ba san inda aka kaya ba tukuna. Kuma a namu tafiyan ba ba mu dama mu ta magana da ku haka jarida ba to muna ganin inda aka inda bincike nuna kaga kuma za ku fi mu jin labari wato malam muhammad in an duba kai ne shugaban ma'aikata na wannan asibitin gaba daya a ba ni ba dai akwai shugaban na asibiti ni da rasa admin ne kawai eh shine a shugaban ma'aikatan kenan shine admin eh, a haka ne eh admin shine shugaban ma'aikata fasaran kenan ba shugaban asibiti ba haka To ai a matsayin ka na shugaban ma'aikata a wajen ka za a samu irin waɗannan labaran ai. Labarai wani iri kenan. Wato halin da ake ciki don na san akwai kwamiti da aka kafa na nan cikin asibiti da ke gudanar da bincike kan wannan abu da ya faru. Eh, akwai shugaban asibitin Elikaya. Shi hmm. kafa kwamitin nan zai baka labari sahihi ko kuma ka neme shi ya baka namba na shi kwamiti chairman shi zai baka abin da ke kasance da da shine kwamitin chairman. Malam Muhammad Habib tun wancan lokacin zuwa yanzu menene ya faru an sake neman ka da wata magana? A ina a asibiti ko a polis. Eh da da nan ka asibiti a kai ne kai ne babba a wajen ai. Ba ah. wanda da na na daga na a fiyaka before na ba su abin da na sani na ba su abin da nake da shi hannu ba wanda ne mini har. Oh, me ya faru ne na ji labari kun ba da takardar kwairi ga dai daga ma'aikatan ku da yi magana da mu me yasa kuka yi haka ni wallahi ban sani ba kuma ban san da ba shi kwarewa wallahi ban sani ba ban san da ba shi kwarewa gaskiya mun samu kofin takardar kwairi din cewa ya yi magana da muryar amurka saboda haka shi yasa aka ba shi takardar gargaji za a masa bincike ban san wanda mai cewa ba shi kore ba ni ma yanzu ina ji a bakin ka ne yanzu amma kai baki da hannu kwata-kwata akwai nan a ba da hannu ba da ban san ma ba shi kwari ba ban san ma wanda ya ce a ba shi kwari mana ban san ne ba gaskiya a ƙarshe ai waɗannan Muhammad Habib dukkan ma'aikatan ka ne ai na gargashin eh. aikin ka ai shi kwari alkaya kafin a ce a ba mutum ko da sai wani ya ba da umarni haka ai ka bincika wa ce a ba shi kwari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 sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce bai kamata fararen hula falastinawa su sha wahala ba saboda laifin hamas yayin da ake ci gaba da rikici tsakanin isra'ila da mayakan hamas a wani bangaren kuma a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce za a sake buɗe kan iyakar gaza da ke ƙarƙashin ikon masar sannan kuma amurka za ta yi aiki tare da kasar masar isra'ila da majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da samun taimakon tabbatar da hakan shugaban jam'iyyar adawar kasar poland donald tusk ya yi shelar cewa kasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata don a zaben da aka gudanar a ranar lahadi don kawar da jam'iyya mai ci tun bayan da china ta kaddamar da shirin bunƙasa gine-ginen hanyoyin da saurar madafun ci gaba da ake lakabi da belt and road initiative shekaru goma da suka gabata harkokin cinikayya tsakanin kasashen kudancin asiya ninninka china ta zuba biliyoyi wajen taimakawa a fannonin gina layin dogo tashoshin jirgin sama da tashoshin jirgin ruwa da sauran kayan more rayuwa sai dai buƙatar faɗaɗa dangantakarta na kuma zuwa da wasu ƙalubalolin da ba a so a cewar masu lura da al'amura. Shugabannin gwamnatin sojin Myanmar sun gana da ƙungiyoyin ƙabilu 'yan tawaye a jiya Lahadi domin murnar zagayowar alkawarin tsagaita wuta. Sai dai kuma uku daga cikin ƙungiyoyin da ke alawadai da gwamnatin sojin mai ci sun kaurace. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada a manta muna nan yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata muna nan ma a twitter wato x da facebook da youtube na ma instagram yanzu a madadin aisha ma'azu da ta ni gabatarwa da dadi balawai da ya haɗa mana shirin sai injinan mu malam zubair ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.